sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Abida Buhari Auda. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Scarlett litinin da shirya da gobe da tattaunawa ne a kan zabatakewa da mu'amala a yau biyar ga watan Disamba na shekarar 2022. Zabi magana ne aka al'adar auren kabilar Yarbawa. da yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin dafa da yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a saura tattaunawar mu kan wadda batu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna tare da wakiliyar sashen hausa binta ibrahim tare da baki da ta gayyato bada. mai sauraro mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da yarbawa inda za su gabatar mana da yadda suke neman aure shagalin aure da kuma auren kansa barkanku da zuwa zauren mu muna tare ne da tina david wanda aka fi sani da mama t da kuma Abdullatif Olayewala wanda su ne za su gabatar mana da yadda al'adunsu na yarbawa yake a game da neman aure da shagulgulan auren. To muna ƙara muku barka da zuwa cikin zauren namu na matasa. To yanzu idan matashi da matashiya na kabilar yarbawa suna son su aure juna. da farko ma ya ake yake iya nuna mata yake gabatar da soyayya tsakin kin ga abin al'adu irin na malam bahaushe akwai tsarin da ya yi da yake zamani ya kawo wasu canje-canje hmm. fulani ma suna iya nasu kabilu kowa da yadda yake neman auren sa dan wani zaki ga gina auren ma sai an saci budurwa an ruga da gudu sannan eh duk kowa da irin al'adar shi ana al'adar yarbawa yaya al'amarin yake bari mu fara da shi namijin da yake neman auren eh. yaya abin yake masu sauraro barkanmu da warhaka hmm. a alhadan yarbawa in namiji ya ga macen da yake so in ba wanda yake yawa magana ne ba dama abokin shi ne zai tura ma yarinya to ya je mata magana har yanzu ko kuwa dai tun lokacin da ne eh a da yawa amma yanzu kan nan modernization da ya dan canza wasu abubuwa ba shi zai tura abokin shi ne ya je mata magana ko kuma in ya sa abokin nata yana yi ma abokinsa magana kamar kawarta haka kamar kawarta ta je ta mata magana fa a yarbance ma akwai sunan da ake ce ma irin su mukan ce masu allare na so wato babban kawa da babban aboki <laughs> yawa eh. allare na ake ce masu wato go between okay ita ko namiji ko mace shine dai zai je ya yi magana na to yan shiga tsakani ya shiga tsakani cewa wani fa ya gani yana so to daga nan kuma sai a sa su iyaye masu san zai cewa to in ta yarda kenan cewa eh za ta yi nan za ta soyayyar nashi soyayyar nashi ma kafin a je ga yayaye za su je suna tadin su tsakanin su mm. bayan sun yi sun gamsu da juna eh, sosai da Allah ya juna cewa yake yi mun yarda lamu ya zama na dindindin tare da kai mm. sashe da ma yayaye ce ita za ta gaya ma na ta cewa ba na fa samu wanda nake so shi ma zai gaya ma yayayen na shi ma ya samu wanda yake so to kafin iyayen su je su haɗu akan yin bincike To wato shi wannan binciken dai kowane al'ada suna yin shi. Kowane al'ada akan yi bincike because bai bai sun yarda da cewa akwai wasu cututtuka da yake yakan yadu a cikin iyali. To wanda ake iya gado. Ake iya gado shi. Hmm. Kamar ciwon kuturta. Ko auka. To. Akan so a bincika gane cewa anya wannan family din da kake so ka je ka nemi mata mata hmm. ba su da wannan ciwon. Sai an gan babu. su ma can daga wajen amarya ita bangaren yarinya mm. su ma za su je su bincika su tabbatar da cewa eh ba su da matsala wannan familin sannan sai a giya mata ta giya mishi cewa to su zo rana kaza wato sai iyayenta su ce da ita to ki gaya wa mini mun auren ki a gaya shi, mutanen shi su zo to abin zai sauki to amma fa kafin a je wurin nan mm. shin tsakanin saurayi da budurwa akwai cuta irin dan hasafi din nan da ake kasan mata eh. muna son kyauta kan ba za a rasa irin wannan ba a hmm. lokacin da suke neman juna akwai abun kila akwai wani bikin da aka yi a gidan nasu hmm. da shi ma zai dan bashi da dan gudunmawa haka da zai kiga tun daga shi yasa ake cewa mata hmm. iyaye mata su suka fara sani tun yasu ta fara samun saurayi to saboda za ka za ta dinga kawo wani abu tana kuma za ta dinga kira cewa ga wani fa ya bani abu kaza aikin me yake yi tun daga nauyi a yi ta matan ma za ta fara bincike A aiki me yake yi hmm. ya yake ya kamannin shi yake mu daga wani gida kafin babanta ya san komai ita ta riga ta san duk abin da ake ciki to bayan an ba da izinin cewa hmm. tunda ya ce yana so an ce iyayen shi su zo me da me ake wa al'ada ko ko ba a kawo komai eh kafin a kai ga nan tuku sai sun iyayen sun zo shi din sun zo gidan to kuma hannu haka nan za su taho a ah, za su da ah, su initially a ah, wannan fari nan na fari eh. kamar fruits eh. akan je kamar an yi da shi okay za su zo da kayan marmari eh, lemu tanjari da bebe wanda kuma har yanzu ake yin yan har kogo har kogo wannan zaka fashi da za a fara ke wannan da za a fara kawo da mm. je da mm. wannan wannan it is known as a a yarbanci akan ce momin mu eh? mm. introduction in san ku san mu mu san ku oh, in ji wani su wani zamanin na i see i love <laughs> eh, na gani ina uh-huh. so in an zo a ne su family din namijin mm. za su introduce kansu zuwa iyayen ita matan da suke nema muni daga gida kaza. Mm. Because uh, Hausa, Amin yarba culture. Mm. kowane gida na da sunan gida. To kamar in babban gida ne. To ainihin shi babban gida. Ai ko karamin gida ne suna da sunan. Ko al'adan ku. So in daga gari ɗaya suke yance gidan gida kaza. an sako ina an ma sani eh. aka aji ta ce mu daga gida kaza muka zo ah, wani yaron mu ne ya ga ya ga fulawa ya ga wata fulawa <laughs> eh, ya ga wata fulawa ya danku ya ga wata ne ya Ya ga eh. makace zai je ya tsinka ka ban ba tare da izinin ku ba to abin da ya kawo mu mm. nan yanzu don mm. shaida muku cewa yaron fa eh, yana neman izini ya tsinka wannan fulawa wajen to na ce a daidai wannan zuwan bayan su sun kawo wa'annan kayan makulashen mm. to daga bangaren gita mata za su girki ne eh, akwai girki ne, ruwa kawai za a ba su in za su yi girki za su yi Eh, kuma da mu kwalba ne kawai za ta a madu ba za ta zo a tashi haka nan ba da eh, za a ci komi ko ba za a sha komi ba dole za a ci yaya ne hmm. makimakin zanen yarbawa da yaron wannan ba yadda za a yi ba za a ci nama ba A hmm. au to <laughs> shani hmm. to ana eh, wannan a ce wannan fulawan ne sunan wannan fulawa wato sai su yi kamar ba su san da mai ne sunan wannan fulawan dai za da faɗa sunanta a lokacin da za kira ta cewa su wani daga gida gida kaza san da su mm. ke kika ce su zo to shi kenan to gashi sun zo da abu kaza da abu ya kaza ya kaza niyya mm. kaza to ya kin amince mm. in ta yadda a wajen za ka bana to amma kin sa akwai kunya wata ba za ta iya magana ba amma akwai yadda za ta yi dai ta nuna cewa eh, ta ba da alama to wata akwai dan wani abin da zan ce akwai wani dan kamanceceniya da al'adun bahaushe ke oh. mm. lokacin shi ke ita kuma sai ta goma ta koma ciki a lokacin da su wannan za su gabatar da kansu ni ne ya faɗa sunan shi baba wani eh. maman tana wajen ta mata bana eh. wannan kanin baba har da mahaifiyar ma ta kan zo eh ma wannan da baban da maman da su family members eh, kayan eh, baban kayan maman ya eh, shi ma yana da yaso da suka girme shi ko kanin shi mm. ya kowa dai zai gabatar da kai shi ne wani kanin wani ne ne waje da in Allah ya sa yi a wani nan in san addu'a waje mm. sun san juna mm. an riga an zama sarkai to barin kuma bangaren mata bayan da saurayi ya ce ya gama fitowa ya ce yana so kika ɗan jajja ajin na namu na mata aka yi wace ce ne daga baya da kin amince ki riga kin faɗa a gida cewa kina so me yake biyo baya misali na kyauta da waje yake saura yake badawa na baya bada kuɗi misali eh yakan da kuɗi mm. amma inda abin yake mm. kin san hannu ba daidai ba ne, za iya ba da kuɗi za iya ba da eh, tufafi a ce mama ga wanda kika ɗaura kika ga majanyi ana kiran shi majanyi ga majanin da suke daura eh, eh, matanmu da shi a oh. kawo mm. hada kuɗi da sabulaye da mai shafawa da tulare haka dai a kawo kayan amma na mama ne mm. na mama ne yake fara zuwa na baba daga baya ne. wata ne kowanne dai al'ada aka ma uwa da yana sosai an goyi da wannan da wanda rayuwar da ta yi ma yarinyar har ta zama mace har an zo har aurenta. Eh. A ah, suna jin dadi haka maman da ake fara. To, mm. to bayan an je an yi wannan uh, gabatarwa da shi a uh, uh, Malam Abdul Latif yake faɗa kan mm. cewa iyayen gidan miji da mm. baki ɗaya manemi kai za su zo gaba ɗaya su ma su nuna kansu su kuma gabatar da kansu na roƙon alfarma a basu wannan fure da suka gani to bayan an ba su furen me ake gabatarwa sa rana ne kenan za a yi a lokacin kuwa eh, kafin a kai ga sa rana akan yi abin da ake kira engagement a ran da suka zo introduction din za a ba su list eh, za a ba su list za a ba su wani wani kididdiga da za a wanda eh, eh, za su kawo ran da za su dawo engagement don wannan list nan kuma ya danganci family family ne hmm. bangare bangare hmm. kowa na da abin da ake karba da an zo neman aure a wajen kowane gida kowane gida na da nasu akwai wanda sun yi kama da na juna kama kowane gida akwai nasu shi abinda kuma suka tambaya za a kawo magungunan kamar daban daban su doya ne eh. doya manja gishiri eh, zuma eh, saga rake to shi wanda sandan rake ya to wa zai sha rake nan shi na <laughs> raba ma yanzu <laughs> da kin da duk family each family kuma dama suna da alaya ne da sana'ar da suke to wannan sana'an da suke yi ne kuma zai determine yana abubuwan da za kawo kamar gidan da yake masu kallon masu ne na mm. ya bukaci yana abin da ya danganci kamar kalangu mm. or something a cikin kayan da za a ce wai na kayan sa rana ne wannan ko kushi wa na eh, gari kayan sa rana to duk a lokacin ko ba a riga an sa lokacin ba sai an zo wannan engagement nan ne tukun mm. a yadda ake yi da a wajen engagement din na ma yanayin su family din mijin sun zo ba wai gaba gadi kawai za su shige gidan ba mm-hmm. akan zo da masu kini ne mm. za a yi rawa haka a zo tun daga nesa tun daga nesa ma za a san cewa eh ga sun tawo eh. ga nan zuwa kuma sun zo din ma shi angon da zai shiga gidan ba. Shi zai tsaya waje. Abokanin shi ne kawai. Abokanan mm. da yaye shi za su zo. So za su samu representative da shi ne zai dinga magana on behalf of family. Mm. Standing police ke. Je an zo akan je a da da yi magana ne. Rannan mun zo mun gabatar da kanmu muna son wani fulawa a gidanku amma yanzu mm. kuma an zo karban rana ne da za yi hmm. amma yanzu modernization ya sa akwai leta da ake rubuta ne hmm. wannan wasikan ne za kawo a ce baban wani hmm. ya turo mu da wannan wasikan ba dole sai kowa da kowa ya zo ke kenan A'a za su zo kuma amma da haka sai gabatarwa. Eh. Amma wannan engagement din baban ma yana wajen. maman ma tana waje maman shi ne nima din ma mm. suna nan amma shi wanda yake magana a maimakon su nan shi ne zai yi wannan magana ya ce an turo mu da wasika ne mu kawo muku sai an karba izini a wajen yayin ita wacce ake nema mu karanta leta su ba da izini a mm. lokacin ne fi da kuɗi kuma mm. a kawo kuɗin wani duka su sai su ce ah, to ai wanda aka rubuta ma baya nan a zaune eh. amma za ai baya nan baya nan dole sai kawo kudin plane kudin jirgin za ka koyi jirgin shi daga eh. inda wata da kudi ne da muhimmanci eh. to to yanzu You're my girl since I saw you. have not been quite the same. I should have said something to you, but you had me tongue-tied. I see good food, I know one chop, I know fit chop, kill a day. What is wrong with me? Baby, say hello me, oh. To Madalla, jama'a dai har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To bayan an riga an yi komai da komai, um, tsakanin miji da mata ne za su sa ranar bikin su ko ko iyaye ne suke sawa cewa abin da ya kamata a yi. Kamar kafin su zo, an an zo introduction din nan an zo gaisuwa din mm. to daga wurin sai su da kansu sun fara tattauna yaushe za mu yi auren nan wata biyu ko wata uku da zuwa ko wata kaza so ranar da ake zuwa da wannan letoci mm, to an riga an sa rana a zuciyarsu sai su faɗa in yayi da mu iyayen in an zo haka sai a sa ranar a su zai sun san ranar yanzu amma kila iyayen matan ba za su yarda da ranar ba don su ma suna shiryan kansu iyayen mai gidan kuma su samu nasu ranar don su san to mun zo yau za mu faɗa musu kaza amma in sun zo kuma sun faɗa sun yarda da juna za a fara neman me za a sa rani wanda uniform ne za a sa shi ne ake kira ashoebi a ko namijin za su ɗauka ashoebinsu na gidan mace kuma su ɗauka ashoebinsu irin kayan da za su sa irin ɗan kwalin da za su ɗaura sai kuma in auren Eh, eh, musulmi ne sun sa irin kayan da za su sa su je mosque da shi in na church ne kuma za a sa wedding gown kin gane duka wannan kayan za a jajjara ranar engagement din nan so da in an zo kawai ba wani magana kuma an san ranar eh, a karin bayani dai mm. ran da aka zo wannan engagement na dama an riga zo da duk kayan da yake cikin list da aka rubuta masu su da shi mm. za a duba tabbatar da cewa sun cika duk kayan da aka ce su kawo sun kawo su da aka ce su kawo because doyan da za a ce su kawo za a gaya masu guda nawa ne za su kawo eh, dole kuma sai an kyarga mm. an tabbatar da cewa ya cika yayin da ya ke mm. so manjan ma za a gaya masu garwa nawa ne mm. manjan da za su zo da shi haka da haka da tabbatar da cewa duka kayan sai dai ne an karanta wannan wasikan da aka kawo dama su ma suna da nasu wasiƙan a shirye wato hamsan wasiƙan da su gadon mijin suka kawo su ma sai a karanta masu suma su je an yadda a lokacin ba wasu iyayen ba nan opening ne za a yi decide cewa ga ran da za a yi daurin wato a nan daidai lokacin da aka zo eh, a lokacin da aka zo dama so za su zo da niyyar cewa in sun yadda za mu so a yi a rana kaza eh. to su ma dama yin suna da nasu date da suke da shi a rayansu to dole sai an zo nan an yi mitin tsakanin representative dan gidan miji da gidan matan a yadda rana kaza rana kaza ne za a yi abin nan to da gwamnati an riga an fixing date din nan shi kenan masu kowa su koma su je su fara shiri a nan maganan ashwebi ya fara shiga eh. To amma kamar da me da me ake kawowa idan an tabbatar da cewa an bada amarya ma'ana kila kayan lefe ko kuma ba kayan lefe a kan ba magana kayan lefe. To duk wanda kayan da aka kawo na engagement su doya su manja su su kenan. To wa zai wa zai sa wa zai sa wa zai ba amarya kayan kwalliya? Iyayenta. Hau mm. iyayenta? Iyayenta na su kan. To. Shi na shi je shirya inda zai ajiye ta. Mm. komi eh. shi zai tsaya gado ne carpet mm. ne kayan kitchen ne kuna nufin a naku bangaren namiji ne namiji ne a naku eh, eh. yake jaran oh. gida mm. Mm. ita kawai ta zo da akwatin kayan ta in ma akwai kayan da shi ma zai saya mata eh zai dan saya mata wasu kayan sawa ya kai gidan nasu ban da ake yi wannan engagement amma ba wai za a ce mashi kaya kaza ne za ka kawo a'a iya karfin shi na yadda ya so ganin kayan da yake so matan shi ya dinga ta dinga sawa zai sa cikin akwati ya kai gidansu to in za ta zo abin da za ta zo da su kenan duk gida a jere an riga shirya masa yadda za ta zauna to nan kowa ya je yana yi dama bikin aure hmm. na su mata ne. To shi ne zama bari mu koma bangaren malamci na yau an ce naku ne eh, dama eh. kuma kuke kayata bikin malam da ya rabe. saboda in kayan ne a wurin ku ake gani mm. in abincin ne ku kuke dafawa shin menene da me da me kuke kayatar da bakin da ku suke zuwa wurin bikin ku to me yasa bikin ku ya zama daban har ake koyi da ku a shobin ma da ake cewa kowa a shobi a shobi ko da ke a shobi kuke cin shi da ku a shobi a shobi to mu ne yanzu ce a shogu san kowa ma ya shogu ko yana a shogu ya zama dama yarwa ne kai suke da haka ne ana da kuni kowa yana yi da kowa bikin nan in an zo bikin aure ana nuna wai eh na yadda da auren nan ana yin bikin ne tsakanin gaskiya Tun gani kwama wasa da nama to kuma eh, shi mallam bere ba zai yi abba tun ga bai samu ah, kudin nama ba ba zai auren da dagawa da dagawa sai ya samu kudin shanu shanu wadansu biyu dan zaka yanka namun ne kuma in ka ga namun kai ma ka san ka ci namun ba yanka nama ka dan mm, mm, mm, zagi ne wurin mu eh, zaka yanka naman nan isasshe manya manya manya sa a yi dafuwa iri iri akwai shinkafa akwai jollof akwai fari da da miyan eh, tumatiri akwai amala ba ma wasa da wannan mm. akwai ewedu akwai gbagiri mm-hmm. da eh, orishirishi mun ce orishirishi kayan ciki kayan ainihin akwai kifi yanzu muna soyan kifi mm-hmm. ko kwanda ko titus ko saidi, ba a soya kike ana biki ba wato inda za a yi zo wani da ya rabe eh, shi kuɗi ake kashe kuɗi ake kashe abinci je in faɗa miki gaskiya ko ba ka da shi mutanen ka za su tara ma? So to waye ke da alhakin kawo wannan abincin gida amarya iyayenta ko kuwa miji zai kawo iyaye suna kawo ka iyaye za su dauki da wayannan bikin wallahi za su dauki nauyin bikin to dan su suka baka sun yarda da kai kun gane sun yarda da kai mai auren so da ka je ka shirya gidan yarinya kata kata wani kata zo ta ha ba wai za su don in sun wannan ko yana ba su daraja su ma ye a gidan auren so dole ne kai iyayen yarinyar ka yi bikin nan kuma ku ci ku sha a bangaren san mijin ma mm. kuma da yake su ma za su zo da su nasu bakin eh. gidan su amaryan to sukan shirya nasu abinci amma inda aka yadda da juna mm. sukan ba da kuɗi na gida a gidan london to na ku dafa abinci ba da wa da wani eh, to ba za mu zo da namu cikin mm. kuma a can kuma sukan dawo abincin na wajen su mm. sai a kawo shi na sai a hada da nasu a raba ma mutane to akwai wani um, uh, tunani da mutane suke da shi uh, wanda yanzu muke son ku dan fayyace mana cewa kukan yi auren gwajin takalmi wato kafin ma a ɗaura auren akan je a gato zai ma yiwu tana da lafiya za ta iya haihuwa mm. Mm. sannan kuma zai yiwu auren za a iya zama ba tare da matsala ba bayan an ɗaura shi saboda an ɗaura kar ya zama wani magana yaya al'amarin yake eh. ya kuke gabatar da shi hakan nan ne a can da lokacin da ake yi real tradition da addini da riga shi da shi sosai ba in sun riga sun nuna niyyar su cewa suna so aure juna bayan wannan binciken da aka yi na ciwo ko akwai ciwo ko ba ciwo kuma akan je for divination matsayin hmm. hausan hmm. divination din a je dai a tambaye malamai cewa ya tafiyan wacce da wani wata zama masu ilimin karanta taurari wa an bincika an ga zaman nan zaman nan za a samu alheri a ciki akwai albarka ba wanda zai mutu cikin su yana yaro yana matashi yawwa duk wannan za a bincike ah, a da mm. a yanzu a cini ya inda aka je asibiti a wani asibiti ne a eh, tabbatar da yanzu ma ya kai ga cewa ko coci ne za a yi ba eh, masallaci za a yi sai an je asibiti mm. an gwaje ci an tabbatar da cewa eh, baka da ciwo eh, ba ciwo dan a dubi block block group kin gane ba ba me yawa an dace yawa an dace da juna Allah hmm. za dinga haifan sikila eh, sikila sai an tabbatar da ciwo wannan kafin ma a zo ga ma ana yin engagement sai wannan da tabbatar da duk to in kan kin ga an yi ba da wannan ba to ila yaran sun ma kariya eh, dan so ya masa ido su je su karba result da ba shi ba su kawo su bada. You're my girl since I saw you. I've not been quite the same. I should have said something to you but you had me tongue tied. I see good food, I know one chop, I know fit chop, kill a day. What is wrong with me? Heavy fellow, for me, oh, sissy, oh. You have the recipe, oh, yeah, do, do, oh, yeah, do, do, oh, yeah, do, do. girl, masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Larios Gresham da ma injiniyan mu na yau Bill da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.